wabarakatuh muna yanwa da suka samu halarta a ah, barka da zuwa tare da miƙa afuwa saboda yan ah, ɗin da aka samu an nemi wannan wuri da za a yi wannan ah, faɗakarwa kuma hata da duka maganin nan ne to mun zo da safe sai muka tarar da batir din wai shi sai an cajin shi to an dan nemi janareta a caji kuma ga shi janareta na kara da yawa to haka insha Allah za mu ci gaba da abin da ya sawaka inda an mai da hankali in Allah so za a saurara kamar yadda sanarwa ya gabata an shirya wannan faɗakarwa wanda aka sa masa taken ashura a mahangar sunna domin malam zai mana bayani a kan hakikanin menene a shari'ar musulunci ya tanada a kan batun ashura sannan kuma a ɗaya ɓangaren zai bayani irin abubuwa wanda suke suka kauce ma hanya da yanzu ake ta kokarin yada ma cikin al'umma da wa'insu mutane suka dukufa haikan musamman a nan zaria to ya kamata ya zama cewa an fahimci abin a ma'auni a kuma skeli na ilimi shi sa muka nemi malam ya zo ya mana bayani malam bashir aliyu daga kano yake kuma ah, ya amsa wannan gayyata namu muna fatan kuma Allah ta'ala ya masa jagora akan abubuwan duk zai faɗi mu kuma Allah ya ba mu ikon saurare da kunne na basira a yadda za mu amfana da shi a ƙarshe in ya gama in akwai masu tamboyi za a ba da fage a yi tambaya wanda yake a shi zai ba da amsa insha Allah ka zan bukaci malam insha Allah ya gabatar da abin da ya sauka assalamu alaikum warahmatullahi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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته na godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya bani ikon halartar a wannan ɗakin taro domin saduwa da 'yan uwa akan a wannan fadakarwa akan ashura wadda take fuskantar mu bayan 'yan kwanaki kaɗan a yaya take a mahangar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yiƙa wannan ni'ima ce babba kan allah maɗaukakin sarki ya yi mana muwafaƙan haɗuwa domin mu muzakarar al'amarin ilimi a kan abin da yake za mu aiki da shi domin mu san hukuncin Allah a kansa ya zamanto abin da muke yi muna bautar Allah maɗaukakin sarki akan hujja a muhimmancin wato duban batun ashura akan mahangar sunna a yana da alaƙa da ita kanta muhimmancin wato koyi da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin dukkan al'amuran Allah maɗaukakin sarki ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alkur'ani domin ya bayyana mana abin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko mana wa anzalna ilayka dhikra tubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun Allah ya ce mun saukar da alkur'ani a gare ka domin ka bayyana wa mutane abin da aka saukar musu daga ubangijinsu domin kuma su zamanto sun wa'astu saboda haka inda Allah maɗaukakin sarki ya so da sai ya aiko mana da alkur'ani kamar inda mushrikai suka nema suke sha'awan cewa kowa a aiko masa da alkur'ani nasa na kansa bal yuridu kullum ri'in hum an yu'ta suhufan munashara kowane daga cikinsu yana so a kawo musu tafani da ake watsawa kowa ya ɗauka ya karanta yi to amma sai Allah sai Allah ya aiko da manzo tare da littafi bai aiko da littafi kawai ba sai da ya haɗo shi tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bin sunnarsa shine ginshiƙen addini sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ginshiƙen addini ba zai yiwu ya zama to an bauta ma Allah ba sai da sanin sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah maɗaukakin sarki ya rataya cewa imani hakikaninsa ba zai tabbata ba sai da bin sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima yace na rantse da ubangijinka Allah ya rantse da kansa da ubangijin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba za su yi imani ba wato ba za su yi imani hakikatan ba har sai sun hukunta ka yake Allah yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sun hukunta ka wato sun sanya ka kai ne mai hukunci a tsakanin abin da cikin duk abin da yake samun da suka samu tababa suka samu rigingimu a tsakanin su sannan kuma ba su samu wani kunci a cikin zuciyarsa ba a cikin su ba da hukuncinka suka sallama ya zuwa ga Allah suka sallama ma hukuncinka sallamawa wato Allah ya kore imani ga duk ya kore hakikanin imani ga wanda bai hukunta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan sa hukunta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine hukunta sunna sannan kuma Allah madaukakin sarki ya sanya bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daidai yake da bin Allah Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum ku bi Allah ku bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma masu shugabanci akan ku a nan wajen malamai suka ce Allah ya maimaita bin Allah a da'a ya ce ku da'a ga Allah ku da'a ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma ulil amr bai ce ku da'a gare su ba sai ce da kuma masu shugabanci a kanku domin da'ar su muƙayyada ce da da'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato sai sun bi Allah da manzansa sannan su za a yi musu da'a amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da'a gare shi mutlaka ce in dai aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shikenan sannan abu na biyu Allah maɗaukakin sarki ya rata abu na uku Allah maɗaukakin sarki ya ya shiryar mu da da'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato ba za mu shiryu ba sai mun bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa in tuƙe tahtadu wa in tuti'uhu tahtadu idan kuka bi idan kuka bi shi idan kuka bi shi in kuka bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za ku shiryu ma'ana kenan shiriya shiriyar mu muƙayyada ce da biyar mu ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine zai shirya wanda ku bai bi shi ba zai shirya ba sannan Allah madaukakin sarki ya rataya samun mu ga rahmar Allah da bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa aqimu salata wa atu zakka wa ati'ur rasul la'allakum turhamun ku tsaye da sallah ku ba da zakka kuma ku bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin ku samu rahama da haka kenan ba za mu samu rahamar Allah ba <clears throat> ba za mu samu jin kan Allah ba wanda da jin kan Allah ne dukkan wani alkhairi zai tabbata gare mu a rayuwar duniya da kuma tsira a ranar lahira ba za mu samu rahamar Allah ba sai da mu sai da da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba kuma za mu san yadda za mu bauta ma Allah ba za mu samu shiga aljanna ba wanda ita ce wato kokolin rahama domin kokoluwar rahama shine shiga aljanna duk abin da muke samu a nan wajen na duniya rahama ɗaya ce daga cikin rahamar Allah amma hakikanin rahama ta Allah wadda yake wadda yake maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo mana misali yace rahamar Allah madaukakin sarki in an kasa ta ɗari rahama guda ɗaya ita Allah ya saukar a nan duniya da ita ne mutane suke jin kan junansu hatta dabba take jin tausayin yatta kuna ganin giwa inda irin wankan nan da suke a cikin taɓo. domin su fitar da zafin jikinsu san yadda allah ya halitta giwa zafin jikinta in ba ta wannan wankan ba sai ta mutu zafin sai ya kace ta saboda girman jikinta saboda haka suna bukatar su je su sanyaya jikinsu to wadda aka haifa sabuwar haihuwa idan suka zo wajen tabo sai uwar ta kwantar da ita a cikin tabo ta ɗora kafarta ba za ta danne ta da karfi ba yadda za ta halaka ta sai ta danne ta a hankali yadda zai zamanto cewar ba za ta tashi ba sai ta yi wannan birgima a cikin tabo domin zafin jikinta ya tafi to waye mata ilhamar wannan rahamar da cewa wannan yatta ce ta gane cewa bai kamata ta taka ta kamar yadda za ta taka wato wato abokin ta ba to wani duk daga cikin wannan rahama ce guda daya sannan Allah ya bar rahama guda ce tara sai ranar alkiyama wadda wannan rahamar ita ce zai cikan muminai da ita wadda daga cikin ta mafi kolwanta shine shiga aljanna to shiga aljanna shi ita kanta shiga aljanna muƙayyada ce an rataya ta ga biyayyar ga da'ar mu ga manzo sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin hadisi sahihi kullukum yadkhulul janna kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن أصاني فقد أبى manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'umma ta gabaki ɗaya za su shiga aljanna sai wanda ya ki sai suka ce waye zai ki ya rasulullah sai ce wanda ya bi ni zai shiga aljanna wanda ya saba min kuma ya ki to wannan shine ya sanya wato neman sanin sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma neman kowane abu mu ga me ya koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama to shine tafarkin tsira shine tafarkin tsira shi yasa Imam bukhari ya kayyada babi a cikin littafinsa sa yace babul ilmi qabla al-amal babin ilimi kafin kai aiki wato kafin kai aiki ka san me sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin al'amari kuma Ibn Abi Zaid a cikin risala yake cewa wala amal illa bin niyya hmm? wala amal wala niyya illa bi illa bi muwafaqati sunna yace babu aiki sai da niyya aikin da niyyar su ma ba za su tabbata ba sai in ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka wato sanin mahangar sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin dukkan wani abu yake wato asasi ne jigo ne na rayuwar domin haka ya zamanto irin tarbiyyar da aka yi mutanen farko kenan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsarkake su mutanen farko haka suke hatta waɗanda suke ba su da cikakken ilimi ne ma suke san meye mahangar sunna a cikin al'amari wataran sufiyan ibn uyaina ɗaya daga cikin manyan malamai wanda yake sa'an imam malik ne imam malik shine shine imam shine imam ahlil madina a zamanin a zamanin imam malik imam ahlil ahli makka kuwa babban malamin makka shine sufiyan ibn uyaina sa'an imam malik ne tare suka karatu wataran wani wani bakauye irin larabawan kauye bararo suka zo wani ya zo ya same shi ya ce masa kaifa asbaha sheikh yaya malam ya kwana lafiya ya ce bi khairin alhamdulillah ya kwana lafiya sai ce yana da fatawa ya ce me ce fatawakka ya ce matata ta yi ihrami da umra amma kuma ta yi haila yaya za kafin ta yi dawafi sai ce yaya za ta yi sai sufyan ibnu uyaina yace taf'al kullu ma yaf kullu ma yaf'alu al-hajj ghayra an la tatufa bil bayt duk abin da mai yin hajji zai yi ita ma ta yi sai dai kai ta kai tawafi ya ba shi ansa ko kawai shi ansa ba ba kauye sai yace masa yace hal min qudwa da wa zan yi da me nake da me da wa kai koyi wajen cikin wannan fatawar ka menene asalin ka sai yake cewa Aisha radiyallahu anha ta yi haila kafin ta yi dawafi da ɗakin